Rundunar sojin a shafin ta na Twitter ta ba da sanarwar cewa ta ceto 'yan mata mai tanda mata 93 daga sansanonin 'yan Boko Haram cikin dajin Sambisa, sai dai ba za ta iya ba da tabbacin cewa ko a cikin akwai 'yan matan nan da aka sato daga Chibok ba. An hakikance cewa dajin Sambisa shine tunga ta ƙarshe da 'yan bindigar suke da ita a arewa maso gabashin ƙasar. a farkon wannan watan ne sojojin kasar suka ba da labarin za su kai farmaki cikin dajin a wani bangare na kamfen da suke yi na gamawa da 'yan bindigar masu tsatsauran ra'ayi kakakin rundunar kasar manjo janar chris olukalade ya ce sojojin suna ci gaba da yaƙi da nufin kama dajin baki ɗayansa The mission is still continuing. In fact, we have not cleared all the identified camps. We have camps that were identified in the intelligence. Ana ci gaba da tafiyar da wannan mataki domin mun kakkaɓe sansanoni da muka tantance zamansu, akwai wasu sansanoni da muka gano a bayanan ayyukan leƙen asiri waɗanda tila su ma za mu wargaza su. Pogo Bitrus shine shugaban kwamitin dattijan Chibok kuma wakili ne na iyalan 'yan matan da aka sace a garin na Chibok. Ya ce ɗaya daga cikin iyalan da ya magana da shi yana nuna ƙwarin gwiwa kan labari da aka samu. When we're able to ascertain that some of them are Chibok then uh, we can, start rejoicing. Idan muka tantance cewa wasu daga cikin su ‘yan matan Chibok ne, to za mu fara murna. Iyalan suna da hujjar nuna shakku, domin a baya an ba da bayanai kan sakin ‘yan matan waɗanda ba su tabbata ba. Jim kaɗan bayan an sace ‘yan matan sojoji suka yi kuskuren cewa an ceto galibin ‘yan matan nan. cikin watan satumban bara kuma rundunar ta sake ba da wani rahoton cewa an gano wasu 'yan matan amma bayan 'yan sa'o'i suka yi amai suka lashe a birnin new york jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman kan harkokin ilmi gordon brown ya ce labarin an ceto 'yan mata mai tankoda daga ina suka fito labari ne da ke faranta rai Kuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan ta. manyan kasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka a je a sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta ko wace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi kowa da su